radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na tsaftar muhalli sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan handarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ya saba leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau asabar 11 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 4 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan satumban shekara ta 2001 jiragen sama na fasinja guda biyu a cikin guda hudu waɗanda aka sace a birnin boston na ƙasar amurka sa kai karo kan dogayen benaye na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin new york na kasar amurka wato world trade center a yayin da jirgi na uku kuma ya fada a kan gina ma'aikatar tsaro ta pentagon ta kasar amurka da ke birnin washington sai kuma aka kaba na hudu a dajin pennsylvania da ke kasar ta amurka mutane dubu uku da dari biyu ne dai suka mutu a waɗannan hare-hare bayan haka ne kuma gwamnatin kasar amurka ta tuhumi usama bin laden jagoran kungiyar alka'ida da shirya kai harin kamar da kuma shima ya amince da hakan bayan faruwar wannan lamari ne dai amurka ta mamaye kasar afghanistan a shekara ta 2001 da sunan yaƙi da ta'addanci sannan kuma ta mamaye iraki a shekara ta 2003 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan satumban shekara ta 1948 muhammad ali jina ya rasu muhammad ali jina dai shine wanda ya yi gwarmayar kafa pakistan wadda ta fice daga kasar india an haife shi a shekara ta 1876 a garin karachi jina ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar muslim league a kasar india a shekara ta 1906 sakamakon irin ƙoƙarin da ya yi wajen bunƙasa ayyuka na jam'iyyar ta samu karɓuwa matuka a tsakanin musulmi a kasar india inda ta samu nasarar lashe zaɓuka na 'yan majalisa a yankunan musulmi a kasar ta indiya a wancan lokaci daga bisani jam'iyyar ta zama babban bangare na siyasa a kasar inda sakamakon kokarin wannan jam'iyya ne bisa jagorancin muhammad ali jina kasar pakistan ta balle daga kasar india ta zama kasa mai cin gishin kanta a cikin shekara ta 1947 hakanan kuma ya zama shine shugaba na farko a kasar pakistan bayan rasuwarsa al'ummar kasar pakistan sun sanya masa suna a matsayin uban kasa bisa la'akari da cewa shine ya jagoranci gwagwarmayar kafa a kasar ta pakistan jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 da talatin shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi wato karfe shida da minti ashirin da uku zuwa bakwai da minti ashirin. agogon gmt da kuma ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya masu sauraro hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya To labaran da farko ga muhimman kanin su. Amurka na juyayin shekaru ashirin da harin ɗaya ga watan Satumban 2001 wanda ya sanadin mutuwar mutane kimanin dubu uku. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa Iran game da karɓar 'yan gudun hijirar Afghanistan. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta dakatar da ƙasar Gini sakamakon juyin mulkin sojoji. to yanzu ga labaran kamar da za a ji su yau asabar amurka na juyayin shekaru 20 da harin 11 ga watan satumban shekarar 2001 a ranar talata 11 ga watan satumban shekarar 2001 ne wasu masu alaka da kungiyar alka'ida su goma sha tara suka kwace jiragen sama guda hudu tare da kai hare kunar bakin wake a amurka kan tagwayen gine-gine na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin new york da kuma ma'aikatar tsaro ta pentagon da ke washington yayin da wani jirgin ya faɗo a birnin pennsylvania kusan mutane dubu uku suka mutu yayin harin wanda ya kasance mafi muni a tarihin amurka shugaban amurka joe biden sabanin shugabannin da suka gabace shi ya fitar da wani faifan bidiyo maimakon yin jawabi yayin bikin zagowar ranar inda ya buƙaci amurkawa da su haɗa kansu wanda shine karfin ƙasar in shi kafin hakan dai mr biden ya ba da umarnin sakin wasu bayanan sirri dangane da binciken gwamnati kan har na ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 Ƙungiyar tarar Afirka ta sanar da dakatar da ƙasar Gini a matsayin mamba a cikinta sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi ranar Lahadi da ta gabata. Kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar ya ɗau matakin dakatar da Gini daga dukkan harkokinta kamar da ƙungiyar ta AU ta sanar ranar Juma'a a shafinta na Twitter. Matakin na ƙungiyar tarar Afirka na zuwa ne kwana biyu bayan da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai da yawo ta sanar da dakatar da kasar ta gini sakamakon shuyin mulkin da sojoji suka yi wa tsohon shugaban kasar alfa a ranar lahadi ta gabata ce dakarun runduna ta musamman a kasar ta gini suka sanar da hambarar da mulkin shugaba alfa wanda ke shugabancin kasar a karo na uku bayan da ya kwaskware kundin tsarin mulkin kasar ya kuma samu damar sake tsayawa takara a zaben da ya lashe a ƙarshen watan disamban bara a karan farko tun bayan juyin mulkin tawagar kungiyar ecowas ta samu ganawa da tsohon shugaban ƙasar ta gini alfa kwande wanda sojojin ke tsare da haka kuma tawagar ta gana da kwamitin sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ƙarƙashin jagorancin laftana kanal mamadi dumbiya ƙungiyar ta ecowas ta ce tsohon shugaban ƙasar alfa kwande na cikin ƙoshin lafiya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi bawa ƙasar Iran game da karɓar 'yan gudun hijirar Afghanistan. Wannan bayanin ya fito ne yayin wata zantawa ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniyar. Yayin zattawar ɓangarorin biyu sun tattauna kan bututuwa da dama da suka shafi yankin da ma batun tattaunawar neman farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran da kuma halin da ake ciki a afghanistan ministan harkokin wajen kasar ta iran amir abdullahiyan ya ce iran a shirye take ta yi haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya domin shawo kan rikicin kasar ta afghanistan ta hanyar siyasa wannan kuwa ta hanyar tattaunawa da ake tsakanin kasashe makwabtan kasar ta afghanistan da suka hada da kasar ta iran sarkin maroko muhammad na shida ya naɗa abdulaziz a kanush a matsayin sabon shugaban gwamnatin kasar wanda aka wa amanar kafa sabbin mambobin gwamnati matakin naɗin da aka yi wa attajirin aziz akanush na zuwa ne bayan da gungun jam'iyyun adawa na kasar suka yi rinjaye a zaben 'yan majalisar dokokin kasar a maroko dai shine karan farko da jam'iyyar pjd ta masu matsakaicin kishin addini da ke mulkin kasar ta sha mummunan kayi a zaben 'yan majalisar dokoki gungun jam'iyyun adawa ne dai suka kawo ƙarshen rinjayen da jam'iyyar take da shi 'yan adawar sun samu 'yan majalisun dokoki 395 a yayin da jam'iyyar ta pjd ta samu kujera goma sha biyu kawai to a ƙarshen labaran duniyar kenan to bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na tsabtar muhalli tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara to kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara kamar yadda muka sani cewa sharan dai tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga an ma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wannan matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin zamu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokaci inda ya kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a ƙasashe da basu ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannan tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu zamu ga cewa an bar wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. Masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. To shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe yana samun matsaloli. musamman akwai waɗanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jaririnsu da su kansu wanda gidajensu ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyarsu na cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su ma ɗaiɗaikun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su ba da wannan babban gudunmawa ta wannan fuska. har yanzu dai zamu ga cewa masana na ƙara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta ɓangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa boh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum shirin tsabtar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Jama saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin ranakun juyayi na na shahadar Imam Hussein alaihi salam ne za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi na jimami domin tuna da wannan rana ta bakin ciki ta shahadar jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam. barin koma gefe in ba ali tafrishi wuri domin rera mana waƙar da ya yi ta juyayi ta zagayowar ranar shahadar imam hussein alaihi salam ai saurari lafiya da fatan masu saurari su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin ga waƙar kamar da take daga bakin mai ita. thank you da ali shi a cikin wannan waka ta juyayi da ya gabatar mana da fatan mawa saurare sun amfana kuma sun ji daɗin shirin kuma roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu cikin ceton wanzan Allah annan Muhammad tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka kuma anan zan jalin zamu shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki amma duk waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni na kan cita da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. سیاه گمگشت راه مقصود از گوشه برون ای به هدایت از هر طرف که رفتم جز and hope. zama a masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen jiran shirye-shiryen namu. Amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Yau Asabar Amurka na juyayin shekaru ashirin da harin ɗaya ga watan Satumban shekarar ɗaya A ranar Talata ɗaya ga watan Satumban shekarar ɗaya ne wasu masu alaka da ƙungiyar Alka'ida su goma sha tara suka kwace jiragen sama guda hudu tare da kai hare-haren kunar bakin wake a Amurka kan tagwayen gine-gine na cibiyar kasuwanci ta duniya da ke birnin New York da kuma ma'aikatar tsaro ta pentagon da ke washington yayin da wani jirgin ya fado a birnin pennsylvania kusan mutane dubu uku suka mutu yayin harin wanda ya kasance mafi muni a tarihin amurka shugaban amurka joe biden sabanin shugabannin da suka gabace shi ya fitar da wani faifan bidiyo maimakon yin jawabi yayin bikin zagowar ranar inda ya bukaci amurkawa da su haɗa kansu wanda shine karfin ƙasar in shi kafin hakan dai mr biden ya ba da umarnin sakin wasu bayanan sirri dangane da binciken gwamnati kan har na ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 to daga kuma hada haka ne ma muka kawo karshen gaba shirin namu na lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mai lafiya thank you Thank you.